وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a yau laraba biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da 31 ga watan mai miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha bakwai a yau za mu shiga sabuwar sura wanda ake kiranta suratu shura suratu shura saboda haka daga ji inda ya bahaushe ya saurari wannan da kyau zai iya gane ɗaya daga cikin jikokin wannan sura bi ma'ana ashura shine shawara ko ashura shawari ko ashura neman shawari ko tattaunawa ko kuma wato neman mai ya kamata mutum ya aikata ita wannan sura kamar yadda ya zo makiyya a makka aka saukar da ita bi ma'ana an saukar da wannan sura kafin manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina duk ayoyin da aka saukar da su a daidai wannan lokaci ana kiransu makiyya saboda haka yin aka samu sura ta tattara ire-iren waɗannan ayoyi da yawa sai a kira ta makiyya amma ba zai hana a cikinta a samu madaniya ba a cikin tarifin da malamai suka yi definition daban-daban na ainihin makiyya au madaniya ko na al'ayatul qur'aniyya abinda ake nufi da suwarul makiyya waɗanda aka saukar da su kafin a yi hijira ko da kuwa a ina ne aka saukar da su sa'an nan ayoyi da surorin da aka saukar da su bayan annabi ya yi hijira su kuma ana kiransu madaniya ko da kuwa a makka aka saukar da su saboda akwai ayoyin da aka saukar da su a birnin makka bayan annabi ya yi hijira kuma waɗannan ayoyi da surori ana kiransu madaniya saboda annabi yana zaman madina kowa ya riga ya sani lokacin da aka aiko annabi da annabci yana da shekara arba'in ne a duniya shi ya sa hausawa suke cewa wanda ya je shekara arba'in da tijo ne in kaga ya yi iskanci to ganganci ne kuma wannan magana da suka fada kusan haka ne har lokacin da mutum balaga a shudda wa balaga arba'ina sana قال ربي أوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه saboda haka yi mutum ya kai shekara arba'in ana kyauta zaton ya kai kamala daga kowane irin shugabanci za a lauka a bashi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawansa da manzanninsa mafiya yawansu suna da shekaru arba'in to annabi yana da shekara arba'in aka baki annabci da ikra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana ma eh, ma alaq eh, khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam to aka baki annabci da wannan sannan aka zo aka baki manzanci da me ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir qom fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fadhir fa idha nuqira fil naqur aka baki manzanci da wannan to kowa ya sani mazalla ya ke kar goma sha uku a birnin makka yana wazi amma kuma goma sha uku na akwai waɗansu kwanakin da ba cikin makka yi su ba saboda haka za a iya samun ayoyin da ba saukar da su a birnin makka ba amma kuma za a kira su makiya Tunda maza Allah ya je ɗa'ifa ya tafi wurare da dama kafin ya yi hijira ya bar birnin makka ya koma birnin madina saboda haka duk waɗannan ayoyi ana su makiya a cikin shekaru goma sha uku aka saukar da su kafin annabi ya yi hijira kuma bayan annabi ya yi hijira to ya shekara goma a birnin madina kafin ya bar duniya Ya yasa an kala ko 40 din nan ka hada da goma sha uku ya zama nawa ya zama uku idan ka kara da goma wanda manzo Allah ya a birnin madina ya zama nawa 63 da uku. Da shekaru da 63 manzon Allah ya bar duniya da shekaru da uku Abubakar bin Abi Quhafa ya bar duniya da shekaru da uku Umar ibn al-Khattab ya bar duniya da shekaru 63 wake kyauta zaton Ali bin Abi Talib ya bar duniya banda Usman bin Affan saboda haka idan mutum ya kai shekara 60 kusan ya riga ya gama abin nan ina jin shi yasa yan boko suka sanya shekara 60 shekarar ritaya amma mu a makarantu an ce mutum sai ya kai shekara 65 ko shekara 70 idan ka kai farfesa ko emeritus to wannan kan ko ka kai shekara ɗari ma za ka yi lecturing kuma ana biyan ka ina kyauta zaton haka ko shekara casa'in a duniya saboda haka ba maganin shekara talatin da bakwai talatin da biyar kana aiki ko shekara sittin ko sittin da biyar a duniya wato kai a duniya a'a su ba ruwansu da wannan da waɗansu ɓangarori na ayyuka to ala ayyi halin ita wannan sura suratu shura lallai mun riga mun fahimta cewa an saukar da ita kafin manzon Allah ya bar birnin makka ya koma birnin madina shi yasa ake kiranta makiyya wa hiya salasun wa kamsuna aya ayoyinta wato guda hamsin da uku ne kamar yadda ya mala ya kawo anan tunda akwai waɗanda suke haɗa ayan farko da aya ta biyu sai su damfara su a matsayin aya guda ko waɗanda suke rabawa eh amma wajen karatu aka ce a haɗa ya fi akan a raba a haɗa su wajen karatu ya fi akan a raba su to sai Allah ya ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir من قبلك malamai suka ce sun miya suratu shura dalilin da yasa aka kira wannan sura da suna suratu shura liwasfil mu'minina fiha bitashawur fi umurihim saboda an sifanta bayan Allah mu'minai cewa suna tattaunawa a tsakaninsu kafin su ɗauki hukunci ko kuma su yanke hukunci kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum al'amarin su tattaunawa ne ko shawara ne a tsakanin su walianna shura fil islam qa'idatun lizami siyasi wal ijtima'i domin kun san shawara a musulunci ka'ida ce ta tsari na siyasa da jagoranci da zamantakewa bal wal khas fil hayati lima laha min makanatin wa ahamiyya baliga lalle shawarwari ko yin shawara wato yana da muhimmanci a cikin rayuwa kuma akwai ma maganan da ake faɗa cewa duk wanda baya shawara zai taɓe duk wanda yake shawara ba zai taɓe ba sai dai baya da sirri gama na baya da sirri tunda za je ka bayyana wa wanda kake neman shawari a wajensa cewa abu kaza da kaza da kaza yana iya yiwa ba ka son mutane su sani to in ba kai sa'a ba ka haɗu da mai baki to ya ringa kai magana gaba kenan sai dai a ka'ida ta islama duk wanda ka same shi kana neman shawara a wajensa sai ka faɗa masa sirrinka to haramun ne ya je ya bayyana sirrinka a wani waje saboda haka ya kamata mutane su gane idan har za a faɗa maka kai kuma ba za ka iya kiyayewa ba za ka je ka ainihin bayyana to tun da wuri sai ka tsare mutumin ma kada ya faɗa maka kada ya nemi shawarinka wani zai faɗi wata cuta da ta dame shi yana neman shawaranka me ya kamata ya yi to kaga kai kuma haramun ne ka je gaba ka ce ai wane yana fama da cuta kaza ai ni ban sani ba sai da yazo neman shawara a wajena to idan har za ka yi haka to a ka'ida ta islama ko a tsarin musulunci bai cancanta a zo a nemi ka ba saboda baka da amana kuma baka da mutunci wani zai zo yana da matsala ce a cikin gidansa tsakaninsa da matansa ko da 'ya'yansa ko ma tsakaninsa da iyayensa to idan ya zo ya bayyana maka komai dalla-dalla yana neman shawarinka wani mataki ya kamata ka ɗauka to kaga ba za ka je gaba kana fallasa shi ba wani kuma zai zo ya ce yana da dukiya waje kaza yana da dukiya a waje kaza bi ma'ana zai fallasa asiransa gaba ɗaya wanda kai baka sani ba ba domin ya faɗa maka ba da ba za ka sani ba to amma yana neman shawararka me ya kamata a yi kai ko da mutum zai zo ya same ka ya ce to bawan Allah ne ba akwai abin da ya dame ni ina da yaya gidata wato a na, amma kafin na ankara ni ban san lokacin da ta yi ciki ba ta yi ciki me ya kamata yi to kaga wannan ba domin ya zo ya bayyana maka ba ba mamaki ba za ka san halin da gidansa yake ciki ba ko da ma wannan yassan ta zo ta wuce gaban ka, ba za ka gane tana da matsala ba to tunda ya zo yana neman shawarinka to sai ka ba shi shawara tsakani da Allah sa'annan kuma ka riƙe sirrinsa amma in ya baka dama ka je ka bayyana to idan ka je gaba za ka iya bayyanawa amma in bai baka dama ba to wannan haramun ne ka je ka bayyana haka ma idan ya zo ya nemi shawarinka ya yadda da hankalinka da matsayinka ko da bai ce kada ka bayyana ba to fa ba haƙƙi ne ka ɗauki maganarsa ka je ka bayyana a wani wuri ba saboda haka shi yasa shawara tana da muhimmanci a cikin musulunci dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya rinka yin shawara da sahabbansa kenan saboda muhimmancin shawara ku duba ku gani manzo Allah fa ana masa wahayi duk abin da ya faru za a saukar da ayoyi kamar yadda aka ce daman ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayoyin da aka saukar da su saboda wani dalili akwai ayoyin da aka saukar da su babu gaira babu dalili a matsayin su zama wa'azi da karantarwa ga al'umma ayoyin da aka saukar da su tare da dalili waɗannan su ne ake bincike a kansu domin a gane dalilin domin a fahimci manufan waɗannan ayoyi wannan shi ne babin da ake kiransa asbabun nuzul da ma'ana the reason of revelation wato dalilai na saukar da waɗannan ayoyi asbabul wahayi kenan wani dalili ne ya faru tambaya aka zo aka yi ko wani abu ne ya faru ko menene da menene suka faru a zamanin annabi aka saukar da ayoyi iri kaza da kaza to sai a je a yi bincike wannan zai taimaka wajen fahimtar ayoyin kashi na biyu sune ayoyin da babu wani dalili ha kawai Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da ayan Qur'ani ko ya saukar da sura domin ya karantar da al'umma waɗannan ayoyi da surori su suka fi yawa a cikin alkur'ani amma ku lura duk ayoyin da suka sauka saboda dalili ko saboda wani abu ya faru ko saboda tambayan da aka yi su kuma waɗannan ayoyi su suka fi kunsan hukunce-hukuncen musulunci ina fata an gane to saboda haka Allah tabaraka wata'ala idan ya ga dama a lokacin da manzon Allah yake da rai kuma yake jagorancin al'umma a matsayinsa na manzon Allah annabin Allah ba sai ya nemi shawaran wani mahaluki ba tunda Allah ya yake annabin Allah manzon Allah kuma wanda ya fi kowa daraja a cikin annabawan maki ne kololuwa cikin ulul azumi min rusuli to kaga da bai nemi shawara a wajen wani ba wannan ba zai cutar da shi ba saboda annabi ya fi kowa hankali annabi ya fi kowa ilimi annabi ya fi kowa katanguwa tunda ki duk abin da ya faru za a iya turo masa mala'ika kai tsaye ya zo ya yi masa wahayin abin da Allah tabaraka wata'ala ya umarni a yi masa wahayi to amma duk da haka Allah tabaraka wata'ala ya ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle kai shawara da su a cikin al'amari amma idan ka kudurce wato ka kudurta aniya zaka aiwatar da abu ka yunkura zaka aiwatar to ka dogara ga Allah subhanahu wataala domin Allah yana son masu tawakkali gare shi shi yasa akan abin da ya shafi shugabanci maza Allah yana neman shawaran sahabbansa akan abin da ya shafi yaƙe-yaƙe maza Allah yana neman shawaran sahabbansa akan abin da ya shafi waɗansu al'amura na yau da kullum na zaman takewa, maza Allah yana neman shawarwarin sahabbansa amma abin da ya shafi ayyukan ibada sallah nan ba a neman shawaran sahabbai akan jira wahayi ne daga wajen Allah da kuma shari'a daga wajen Allah haka ma abin da ya shafi azumi haka ma abin da ya shafi aikin haji shi yasa lokacin da manzo Allah zai aikin haji ai ya ce wa mutane ku zo anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha maza Allah yace ku koya da gare ni dun ba mamaki daga wannan shekara ba za mu sake haduwa da ku ba lokacin da aka bada manzon Allah salloli guda biyar sai da aka turo masa mala'ika Jibril ya koya masa sallah na tsawon salloli guda goma guda biyar aka yi su a farkon lokaci guda biyar aka yi su bayan lokaci ya tura sannan aka ce bi haza umirta da wannan ne aka yi maka umarni shi yasa manzo Allah ya salla akan minbari domin ya koya wa mutane kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yadda ka gani ina yin salla saboda haka bangaren ayyukan ibada maza Allah baya neman shawarar sahabbai wannan yakan jira umarni ne daga wajen Allah subhanahu wataala amma sauran waɗansu al'amura na yau da kullum kamar yadda muka ambata nan kan manzon Allah yana neman shawarin sahabbansa saboda haka shawara tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma fita hakikil maslaha domin tana tabbatar da abin da yake maslaha walgaya annajiha kuma akan samu cin nasara a cikin al'amari waliyan al-istibdada idan mutum baya neman shawara to yu'addi da'iman ila aw kamil awaqib wannan zai iya kai shi zuwa ga mummunan sakamako idan da ka ce wai za ka dogara da kanka ne kawai ba za ka rinka neman shawarin masu hankali ba ko a bangare a ce kasuwanci ne kaga za ka nemi shawara na ƙwararrun 'yan kasuwa a bangarorin sana'o'i daban-daban za ka nemi shawara a wajen waɗanda suka ƙware ko da ko ba su da aya ba su da hadisi haka ma idan ka zo neman ilimin addini nan ma aka ce ka nemi shawarin malami shine zai taimaka maka tunda an ce ala la tanalu ilma illa bi sittatin sawun bika an ha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa tibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tuli zamanin ba za ka samu ilimi ba sai da abubuwa guda shida ɗaya daga cikinsu shine irshadu ustazin sai ka nemi shawara amma waɗansu karambalin da suke yi mutum ya fara daga alihun ba'un ya iya haɗa baƙi to idan ya zo zai karatu sai ya ɗauko bulugul mara min adillatil ahkam to bulugul mara min adillatil ahkam ka daɗe kuwa ba za ka kai bulugul gaya ba da ka ɗauko bulugul mara don baki ya kamata ka je ka ɗauko ba ko kuma mutum ya fara ɗan gane abubuwa ya sauke kawa'ide to sai ya cilla kuma sai ya je ɗauko irshadu salik ila ashrafil masalik na al'akare bi ma'ana aska mai aska gizon jahilci to zai ta fama da littafin sai ya dade bai kai labari ba saboda mai saboda ya yi tsallake idan ya nemi shawari babu wanda zai ce maka bayan ka kammala kawa'ide ko ahalari ka je ka dauko askare ba zai taba yiwa ba don za ka sha wahala za ka daɗe ba kai labari ba idan ka gama misali kawa'ide ko akdari to sai ka je a bayan a akwai ma ibnu rushe akwai al yana da kyau ka karanta su sannan sai ka je littafin ainihin izziya idan ka gama sai ka je littafin risala na abi zaid al-qayrawani ko abu zaid al-qayrawani idan ka iya wannan littafi to akwai waɗansu littafai da manya-manyan malaman misra suka rubuta da so samu ne ka karanta su kafin ka je irshadu salik ila ashrafil masalih kafin ka je muktasar kalil ko kuma ka fada cikin almudawwanatul kubra na ainihin suhunun at-tannuhi rahimahullahu ta'ala saboda haka idan mutum bai nemi shawara ba a kowane irin bangare bai nemi shawaran ƙwararru a wannan bangare ba to yana iya fadawa cikin wahala shi yasa hafiz ibrahim yake cewa ra'ayul jama'ati la tushkil Biladu biha ala dawami wa ra'ayul fard yushkiha inda za a hada ra'ayoyin mutane musamman ma za a samu masu hankali waɗanda suka san ya kamata to inda har za su ba da shawara zai yi wahala a ce ƙasa ta rinka lalacewa ko da yake najeriya kullum ana kwamitoci ina jin ko yau ko jiya akwai kwamitin da aka naɗa na ainihin abin da ya shafi masana'antu da kamfanoni da sauransu kuma za ka samu akwai manyan mutane akwai waɗanda yake su riga sun yi kuɗi su yanzu kuɗi ma baya da amfani a wajensu eh ba mamaki talaka ya ji mamaki kwarai da gaske akwai wanda yanzu kuɗi bai da amfani a wajensa saboda ya riga ya samu ya haye ya tsallake kuma ya riga ya yi sunan yanzu ko kuɗinsa ya ƙaru inda sunansa ya je ba zai wuce wajen ba to ire irin waɗannan duk su ne aka haɗa su a cikin kwamitocin amma sai ganyi shekara ɗari ba samu ci gaba ba saboda mai saboda son zuciya saboda son zuciya amma yanzu ko garin nan a ce duk garin nan a rasa waɗanda za a naɗa su su gwada ko su ba da shawara yadda ya kamata a gudanar da al'amura yadda ya dace muna da su da yawa amma abin da yake lalata su son zuciya mafiya yawansu su yankon gila ne shine mukila ine har mutum kuwa zai sa wannan cikin zuciyarsa to fa akwai inda yake an ba a biya shi kwangilan ba aka taka ki kuma za a yi ta rigima da shi akwai wani munzali wanda yake idan mutum ya kai ya kamata a ce da matsayi da kwangila da menene duk kai watsi da su ya kamata a samu dattawan da kowaye za su fara masa gaskiya gwamna kowaye ko dan waye kuma sarki kowaye ko ɗan waye malami kowaye ko ɗan waye komi kulinka kowaye ko ɗan waye za su faɗa maka gaskiya saboda ba abin da suke bukata sai inda har za a samu waɗannan to la tushkil biladu bihi inda aka same su to ƙasa ba za ta taɓa lalacewa ba amma in babu su to Allah ya sauwake kawai saboda haka dole sai ana yin shawarwari sai an nemi waɗanda suka dace to wannan tsura dai tana da gayya da yawa tana da bayanai da yawa amma dai a gurguje Allah subhanahu ya yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim qaf wadannan harufa guda biyar ha'un da mimun da ainun da sinun da qafun ko da yake malam ya karanta akwai kuma yadda ake karantawa daban wadan suna yayyanke karatu al-huruful muqatta aw al-hurufu tahajji ana kiran su harufa ne waɗanda suke yayyanke juna abinda malamai suka yi ittifaki akai mafiya yawa shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan kalmomi waɗansu kuma suka ce sunan wannan sura ne domin wani lokaci ya kan ce suratu hamim asiqa to amma mu mun fi gamsuwa da ɗaya sunan suratu shura suratu shura saboda ya fi shahara to waɗannan harufa kamar yadda muka ambata Allahu alam bi maradihi bi zalim tuqra'u hakaza bi asma'iha haka yake karanta su da waɗannan ha mim akwai suna halawa ha eh don saboda yanzu aka hala na gaba dole sai ka fitar da dan mimun din amma asalin sa ai ha'u ne ha'u to ba zai yi kace ha'u din ba dole u din da kake shi zaka yi ha mi ayan siyan suka ce ana hada sinun din da kafin to yanzu za hada sinun da kafin wato zai yi nauyi ayyan saboda kafin tana da nauyi a baki kamar yadda yake aka zo tajwidi lokacin da aka samu kafin za ku ga akwai dan bambanci ke yasa ma ake samun waɗansu kira'o'i suna fitar da wato harufa masu nauyi kafin zuwan kafin wallahu alamu وقد انفردت هذه الصورة بآيتين من الفروع aka ce wannan sura tana da ayoyi guda biyu kuma dukkan su harufa ne hamim da ain sinin qafun la lahuma ismani li sura wadan suna cewa sunan suran kenan sai dai wa hadhihi al-huruf waɗannan harufa waɗanda suke yanke-yanke kama kaddama. kamar yadda ya gabata babu wanda ya san ma'anansu sai Allah suna zuwa ne littambe domin a faɗakar ala ijazil a bisa gagar ba daudin alqur'ani sai sa Allah abin da ya ga dama yake yi amma yanzu kaga kai in ka zo kana fitar da harufa to me ya kamata ya kira ka wanda ke fitar da harufa zalla ba ya fitar da magana me ya kamata ya kira ki mahaukaci ko ko taɓeɓe eh kawai mutane suna ce maka yalla bai kace eh to ɗin eh, din menene eh ko barka da warhaka kace ha to ha wannan wani yare ne garanti ne ko ninganci ne ko kuma an ne to in wani yare ne kake kokarin amsawa da wannan yare kaga babu matsala tunda yare yana da matsayi amma in ba yare bane kawai kana kirkiro waɗansu harufa ne to dama sai ya ce shiriri ta kake ko baka da hankali to amma kaga alqur'ani sai ya zo da waɗannan harufa kuma sai aka zauna daren dakan ko akwai wanda ya sai ya je tuhumi Allah me yasa ya kawo harufa a ayoyin qur'ani ba wanda ya isa saboda haka lokacin da aka ambaci wannan sai ya girgiza masana luga suna jin ana alif lam to ba sai ga balarabe yana karkada kunne mutumin da ya haddace munje dictionary na arabic yana neman ƙarin bayani akan waɗannan ki bai gane ba amma ya san alifin ya san lamun ya san mimun ha mim ya san ha'un ya san mimun ain sin qaf ya san ainun ya san sinun ya san qafun saboda haka litambi ala ijazil qur'an wannan domin a falakar da mu bisa mu'jiza na alqur'ani ولفت النظر إلى ما تشتمل عليه الصورة من إظام الأمور كما أنفل وأن حرفا لدن أجاو هنكل متاني سلورا da manya-manyan al'amura da suke cikin wannan sura saboda haka yana da kyau mu gyara zama domin saboda za mu ɗauki darussa masu yawa cikin wannan sura suratu shura kazalik Allah ta'ala ya ce kamar haka ne yuhi ilaika Allah yake wahayi zuwa gare ka a wata kira'a yuha ilaika ake wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qabli kuma ake wahayi zuwa ga waɗanda suka shuɗe kafin kai ka zo ko da yake wani zai ce ai waɗancan da ya kamata a ce kamar haka ne aka yi wahayi zuwa ga waɗanda suka shuɗe kafin kai ka zo muna maka wahayi kamar yadda muka yi ma waɗancan amma sai aya ta ce muna maka wahayi kamar yadda muke yi ma waɗancan saboda wahayin duk iri ɗaya ne bai yanke ba amma wahayi kwata-kwata ya yanke ne da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko akwai wani waliyi wanda yake masa wahayi ko wanda aka masa wahayi eh wali dan marina an masa wahayi sai dai in ya tabbata an yi wali dan marina ba mamaki a ce wato ilhama ce Allah ya masa to ga wali dan masa ne eh kima wahayi yake aka yi masa ina idan har ya tabbata akwai wali dan masani to sai dai a ce Allah ya masa ilhama inda har ya tabbata sannan ga ke hujaha, eh kima abubuwan da yayi abubuwa ne na mamaki kaga kima ba za ka ce wahayi bane sai dai ka ce ilhama sannan kuma sai waliyan zamani eh waliyan zamani su ba za ka ce wahayi yake musu ba shi yasa duk wanda ya baka labari yace wai ga wani an masa wahayi an ce masa kaza to ƙarya ne wallahi ko mafarki kai ko kana farke aka ce maka wai ga wahayi nan wanda aka saukar to wannan ana neman a halakar da kai ne kada ka kuskura ka yadda kuma duk walintakanka ƙarya kake yi ba za a ɗauki wannan magana ba to haka ma mutumin da zai ce gaki an baki wani umarni ba a baka wani umarni saɓanin umarnin Allah da manzonsa amma idan kayi mafarki aka ce misali ka rinka kokari kana zama a wajen karatu domin zai taimake ka sai ka farka daman kai kuma dan tawaye ne baka son zama a wajen karatu to amma ga ki kai mafarki an gwada maka wannan to ka rike wannan magana da muhimmanci don abin da yake da aka maka umurni ne ya kamata a ce ka aiwatar baka aiwatar ba shine Allah ya taimake ka ta hanyar mafarki amma fa in ka barka ka ce mana manzon Allah ne kuma ya faɗa maka haka sai mu ce ƙarya kake yi ba dai kafin mu karyata ka za mu tambaye ka yaya sifan manzon Allah take idan ka ce manzon Allah dogo ne ya sa kaya burawun sannan ya sa zanna burawun sannan ya zo ya zauna a kujera sannan yana tafsiri ma yana zazzare ido sai mu ce a ah, wannan kai kuskure baka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba eh baka san shi ba dama duk wanda ya san annabi ko duk wanda ya san sifofin manzon Allah to idan ya yi mafarki ya ce ya ga manzon Allah hakika manzon Allah ne ya gani saboda annabi ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi lalle dan bai sai ya rikida a cikin sifata ba to sai dai mafiya yawan mutane su suna yin kawalwali ne yanzu yadda muke zaune muke karatu kullum mutum ya zo ya gani to sai ya yi mafarki da annabi yana kama da ni kwarai da gaske tun da kullum yana gani na sai ya farki da annabi yana kama da ni kuma ina kama da annabi ta wani bangare ne to amma idan ka san sifofin annabi ka yi mafarki da ke to wannan tabbas annabi ka gani amma malamai suka ce mataki na biyu kuma to mai manzon Allah ya faɗa maka don idan ya saba wa ayan Qur'ani kai tsaye to kana da matsala don annabi ba zai maka umarni da abin da ya saba wa ayan Qur'ani ba ko ya saba wa hadisinsa ingantacce nan ma kana da matsala don annabi ba zai faɗi abin da ya saba wa hadisinsa ingantacce ba kun san dalili shine fa bayan tafiyan annabi babu wata shari'a ba wanda zai zo ya ce maka abu kaza dole ne ba wanda zai zo ya ce maka an soke sallah ko an soke azumin watan ramalana ba fa zai taba yiwa ba yadda annabi ya bar addini haka yake sai dai kawai abinda yake bukata mutane su yi bincike yadda za a yi musu bayani ta hanya mafi sauki to don haka lalle hakika wannan wahayi ya yanke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kamar yadda Allah ya wahayi wa annabawa da manzanni kafin manzon Allah ya zo to shi ma haka aka yi masa wahayi kun ga mu anan a yanzu sai mu ce lalle haka aka yi wahayi wa annabi kamar yadda aka yi wahayi wa annabawan baya shi kuma qur'ani a lokacin da annabi yake da rai da ya sauka sai ya ce kazalika yuhi ilayka wa ila min qablika Allahu al-azizul hakim aw kazalika yuha ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim tun wata kira ayuha ilayka haka ake wahayi zuwa gare ka kamar yadda aka yi wahayi ga waɗanda suka shuɗe kafin kai ka zo to wane ne wannan wahayi shine Allah Allah al wanda yake mabuwayi al kuma Allah mai hikima har yanzu ga sifofin Allah subhanahu ta'ala domin mu daɗa gane shi sai Allah ya ce mai lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa lahu ma samawati wa ma abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne to sama da ƙasan fa su ma na Allah ne abin da ke cikinsu na Allah ne su ma na Allah ne wa huwa aliyu lalle Allah tabaraka wa ta'ala kine mabuwayi al'azimu wanda yake mai girma to idan mun duba cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah tabaraka wata ta'ala ya ambata mana waɗansu sifofi masu nauyi sifa ta farko al'azizu sifa ta biyu alhakimu suna sifanta mai Allahu tunda idan kun duba za ku ga ai da aka ce kazalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu Allahu shine ismul jalala duk duniya ba mai suna irin wannan kuma wannan shine sunan Allah duk sauran sunayen Allah sifofi ne na Allahu kuma kowa na iya kiransa da wannan amma banda Allahu Allahu shi kadai ne saboda haka in aka ce Allahu sai aka ce al’adir to an san wannan mabuwayi ne ba mai buwaya irin ta Allah shi kaɗansa ne alhakim kuma Allah mai hikima ne ba wanda yake da hikima irin ta Allah to amma haka kawai kuma ana magana za a ce kai idan ka faɗi wani abu sai a ce kai amma wannan alhakim yana da hikima to kana da hikima irin taka amma idan ana zuga ka yanzu mala yakubu idan ana zuga kana da hikima kana da abin da wallahi wata ranar kai wasa amaryanka sai ta kasa ka ba haka ba ne hikima za ta maka kawai sai ta lankwasa ka kafin ka ankara ka gama yawo to ina sunan alhakim din da ake zuga kare shi kai ya riga ya tafi wannan na buga misali da malam yakubu da yake gaba na kenan kowaye da kuke ganin sa wallahi hatta alaramma amma kaga Allah subhanahu Ta'ala da wanda zai kasa shi ko annabi ne ko manzo ko mala'ika wallahi bai isa ba shi yasa sunan Allah sunansa ne ki kadai wahdahu la sharika lahu za mu samu a gaba laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka Allahu al-aziz al-hakim sana lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-alim alazim suna sunaye guda nawa guda biyar na Allah subhanahu wataala da wannan ne waɗansu ‘yan neman laƙani waɗansu ‘yan neman laƙani suke makalewa wai suna cewa ana samun wato ismullahil a'azam a cikin waɗannan ayoyi guda biyu amma babu tabbas duk maganar da suke fala annabi bai tabbatar ba annabi bai fala ba saboda haka kamar yadda suka faɗa kai ma an kaga wata aya ta kwanta maka kana iya cewa duk yadda haka ya koyi ismullahi lazam kwarai da gaskiya cikin ta dama haka ne duk abin da alkur'ani bai ce muku gaki keke da keke ba kuma manzon Allah bai ce gaki ba to duk sauran fahimta ce ba mai tilasta wani ko ya tankwara ki sai ya aiki da abin da ya fala saboda haka yan neman bulus ko yan neman lakani kar ku rike waɗannan ayoyi guda biyu kawai ku ce a cikin su ne za a samu lakani to ya za ka yi da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi ya za ka yi da amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi ya za ka yi da waɗannan ayoyi sannan eh, ya za ka yi da alif lam mim Allahu la ilaha illa hu ya za ka yi da wannan ya za ka yi da huwallahu allazi la ilaha illa hu ga sun nan da yawa ya za ka yi da waɗannan saboda haka idan da so samu ne in za ka yi addu'a ka karanta su duka ko ka karanta abin da ya sauwaka sai ka ɗora addu'anka a kai wannan shi ne abin da yake nema saboda haka lahu ma fi samawati wa ma fil ard lalle Allah yana da abin da ke cikin samai, da abin da ke cikin ƙasai wa huwa aliyu Allah ki shine madaukaki al'azimu mai girma lahu jami'u ma fi samawati wal ardi milkan wa khalqan wa abida to abin da ke cikin samai da ƙasai. mallakan Allah ne halittun Allah ne kuma bayin Allah ne fa mamlukatun lahu waɗannan mallakan Allah ne makalukatun men. kuma Allah ki ya halitte su mutasarrifun fiha kama yasha'u ijadan wa idama kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake sarrafawa abin da ya ga dama a cikin waɗannan wani lokaci ya tabbatar da su wani lokaci kuma ya lalatar da su abin da Allah ya ga dama yake yi wa huwa almutaali fawqa khalqi Allah shine madaukake a saman halittunsa saboda haka duk wanda ka ganki yana ƙasa da Allah ko akwai wanda yake sama da Allah babu ko da aka ce ar-rahmanu alal arshi sawa to ai al-arshi yana sama da kowa ya danne kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-latif al-kabir to don haka sahibul kibriya wal azama Allah kine madaukaki da girma laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah فليس المراد الغلو في الجهة والمكان sai dai anan mala yana cewa laukaka ba yana nufin na wani bangare ko abin nan ba eh sai dai wannan ashariya ce wala azmatul jissa wa qibal al jism nufin Allah yana da katon jiki ba an kai tunanin haka ma kuskure ne saboda Allah ya fi karfin hankali eh da aka tambaye shi ya ga Allah yace to haske na gani saboda ba zai iya yin bayani ga yadda Allah yake ba to idan tunaninka ya kai ga yaya Allah yake to ka tsaya a nan ka fara tunanin wani abu ya fi maka sauki in ma yara suna kusa da kai ka kama wasa da su eh domin kada ka shiga shiririta da yana zalika yaktadi kaunuhu mu'allafan min al-ajza'i wal af'al wa zalika yunafi qawluhu Allahu aha Allah ki kadai ne saboda ka Allah ya daidaita kan al'arkinsa kuma Allah yana sama da kowa ko mutum ya ki ko ya so Allah yana sama da kowa sai Allah ya ce takadu samawatu takadu samawatu yatafaqqaruna min fawqihim wal malaikatu يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون liman fil الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم to duk waɗannan bayanan da ake yi ana gwada mana girman Allah da kuma matsayin Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da zai baka mamaki shine waɗanda ba su da hankali ko kafirai da kai, su kuma ba su yadda da Allah ba suna ce Allah ba ɗaya ne. Allah yana da abokin tarayya ko Allah yana da mata ko Allah yana da ɗa ko kuma wani abu makamancin wannan ko a samu wanda ya fi kowa kiririta ya zo ya ce ma babu Allah kwata-kwata amma kuma duniya tana garawa wa yake garata eh wa yake gara duniya Donald Trump ko Vladimir eh wa yake gara duniya ko Angela Merkel ko wane ne Macron Macron ne ko makaroni ne eh, eh waɗannan su ne suke juye duniya ai Allah tabaraka wataala shi yake juya duniya to ya za kai ka zo ka ce babu Allah kwata-kwata a duniya wannan abin mamaki ne shine Allah tabaraka wataala yace takadu samawatu lalle sama sun yi kusa ya tafattarna su kekkece sama ta yi kusa ta kekkece min fauki hin ta saman waɗannan saboda Allah tabaraka wataala ya riga ya buwaye ta su kuma waɗanda suke kasanta suna kirka da Allah ba su yarda da kaɗaitakan Allah ba to sama tana son ta ƙeƙƙece ta faɗo a kansu ta halakar da su gaba ɗaya? saboda me saboda ta nuna ɓacin ranta me yasa ake ce Allah yana da abokin tarayya kun ga wannan babban magana ce saboda haka shi yasa kirka hatsari ne kwarai da gaske akwai kwatankwacin wannan aya wa kalu ta kazan rahman walada kafirai suka ce Allah ya rikida laqad shai an gidda, lalle kun zo da katon al'amari katon al'amari abin kyama ta kalu takalu ya yatafattarna minhu wallahi sama ta yi kusa ta yayyage ta kekkece ta falo saboda faɗin wannan magana Watan shakul ardu kasa kuma ta yi kusa ta tsatsage idan ta tsatsage ko ba za ku iya tsayawa a bayan ƙasa ba faɗuwa za ku yi a cikinta eh sa'annan kuma wata karrul jibalu hadda sama kuma ko kuma duwatsu suna son su karye su faɗo kan mutane waɗanda suke ce Allah tabaraka wa ta'ala ya rikida saboda haka duk wanda ya ce Allah ya rikida sama tana jin haushinsa kasa tana jin haushinsa manyan duwatsu ma suna jin haushinsa duk wanda ya ce Allah yana da abokin tarayya waɗannan manya-manyan halittu guda uku suna jin haushinsa kun ga kenan ba domin Allah yana kare su ba da tuntunin an yi takin duniya kowa ma ya huta don wallahi ko mala'ikan da aka shi kaho ya rike annabi ya riga ya bayani ya ce kahon yana yana hannunsa yana bakinsa shi kawai abin da yake jira shine a ce masa ya hura to yana ganin ana ta bata lokaci ya kamata a ce masa ya hura amma talaka Allah sarki idan mutum ya shiga talauci ya shiga talauci sai ya ce jama'a shi bai sani ba shi da yake ce wai saboda ya shiga talauci ya sha wuya yana ce da ya san inda aka rata ya kahon nan wallahi da zai dauko ya hura ya ce uban kowa ma ya huta abin da zai fara kenan to shi bai sani ba already ma mala'ikan ya riga ya manna abin a bakinsa ko da an gwada masa kahon ba zai ganta a rataye ba yana bakin mala'ikan yana jira kawai a ce masa ya kura ne sai ya kura to yadda yake sabon Allah subhanahu wataala idan dai har aka ce ga wannan mala'ika yana rike da kaho kawai yana jiran ya kura ne ko a ce masa ya kura kuma kowa ya sani inda ya kura kahon nan to wallahi duk wani mai rai mutuwa zai sannan ana sabon Allah duwatsu suna jin haushi suna son su kakkare su fado akan mutane sai ta gangarawa yanzu ko wannan dutsen wurin ji a ce ana sabon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin garin bauchi wannan dutse zai yanke ya faɗo ya ta gangarawa kana ganin idan ya gangara ya ta gangarawa ina zai tsaya a jos zai tsaya ko a makode ko a ina zai tsaya ba mamaki garin gangarawa sai ya gangara har kameru kuma yanzu daga nan bauchi daga wannan dutsen warinji zuwa ainihin jos ko zuwa kamerun babu manya-manyan duwatsu ne su kuma ba za su karye su faɗo ba kenan koma koma misali tunda kusan kowace halitta ko kowane mutum akwai sararin samaniya a samansa to inda sama za ta kece idan fa ta faɗo ka tabbatar wuta ce za ta kama idan ko wuta ta kama kowa konewa zai yi to ba ma nan ba ba mamaki wani ba zai iya daga kanta ya ga sama ba saboda tsaban ya ci nama ya koshi to kasan da yake takawa fa a ce ƙasaranta ya ɓaci ta tsage kun ga inda ake girgizan ƙasan nan duk da ake magana tsagewan fa da ƙasa take kaɗan ne take yi kamar wani ɓangaren indonesia da wani ɓangare hatta malaysia ana samun haka inda ƙasa za ta ɗan motsi kawai za ta yi amma idan ta yi motsi shikenan sai gini ya goce to yayin da gini ya goce kuma to magana ta ƙare wani lokaci daga kogi ne motsin zai taso me yake taso da shi wallahu alamu don ana ta bincike ana son a samu dalilin da abin da yake faruwa daga kogi ɗin domin a magance shi har yau an gagara magance shi kuma wani abin mamaki mutanen da suke zama a kusa da wajen suna cikin arziki mai yawa ba za su iya bari ba ko an yi girgiza mutane dubbai sun mutu walan sun ji rauni in sun warke za su sake dawowa wajen kafin wani girgizan kuma ya sake girgiza ba inda ake girgizan ƙasa a ce gini ya yi motsi ba a samu mutuwa ba waɗansu ba su ainihin natse ko nitse a cikin ƙasa ba to da yanzu za a ce saboda saɓon da ake yi a duniya ana saɓa wa Allah ƙasa ta ji haushi bari ta motsa kana ganin akwai wanda zai rage a bayan ƙasa wallahi hatta white house da ainihin asorok da ramat house duk za ka neme su ka rasa waɗannan manya-manyan gidaje ko biloli a duniya wanda ka sani manya-manyan fadoji na masu mulki a duniya idan aka ce waɗannan sun shiga cikin ƙarƙashin ƙasa to kai kuma gidanku gidan ƙasa kuma zai tsaya ne a bayan ƙasa ba zai yiwu ba ai ba zai tsaya ba saboda haka akwai abubuwa masu hatsari waɗanda suke kewaye da mu idan muka saba wa Allah haushin mu suke je suna son su kama mu su rafke mu Allah tabaraka wata'ala yana ba su hakuri shi yasa ba za su kama mu ba maza Allah ya ba da labari ranar takin alkiyama za a zo da jahannama a tare da ita akwai linzami ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda dubu nawa waɗanda mala'iku dubu nawa suke rike da ita tana jansu suna janta ita abin da suke so shine kawai ta mamaye kowa a filin alkiyama ba sai an yi hisabi ba tunda mutane mafiya yawa sun zama matsiyata ana ce musu Allah ki kaɗai ne cancanta bauta masa shi yayi abu kaza da kaza tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat tunda basu yi ba to yanzu sun je lahira sun riga sun shiga hannu a kyale jahannama kawai ta mamaye kowa da kowa amma Allah tabaraka wataala zai sa malaiku suna janta tana jinsu suna janta tana jinsu wala an kawo maka ne domin ya zama wa'azi gare ka an kawo mana ne domin ya zama wa'azi gare mu mu ji tsoron Allah mu bauta masa ki kadai ba tare da mun saba wa dokokinsa ba kuma Allah tabaraka ala yake dalilin da yasa ƙasa wato take take jin haushi take niyan tsatsagewa ko sama take jin haushi take da niyan cewa ko manyan duwatsu suke jin haushi suke da niyan kakkaryewa domin su halakar da waɗannan mutane an da'au rahmani walada saboda sun ce Allah yana da ɗa alhali Allah bai da ɗa Allah ya ce Allahu sama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da ɗa bai da iyaye bai da abokin tarayya Allah bai da mata bai da takwara bai da kama laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka a yi ƙoƙari a kiyaye wannan sai Allah ta'ala yake wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim lalle mala'iku suna yin tasbihi tare da godiya ga Allah subhanahu ko da mu mutane ba mu bauta wa Allah ba to mala'iku suna bautan Allah ai wal mala'ikatu yudawamuna ala tanzihillah lalle mala'iku suna dawwama a bisa tsarkake Allah amma la yaliqu bihi gabarin abin da bai dace da Allah ba wala juzu alai ko abin da bai halatta ga Allah ba na tasbiha bi tahmid suna hala tasbihi da tahmidi wa shukran ni'am allati la tusa suna godiya ga ni'imomin Allah wanda ba a kididdigewa wannan shi yasa tasbihi yake da muhimmanci kace subhanallah subhanallah subhanallah idan bayan sallah ne kana iya yin tasbihi 33 ko kai goma sha ɗaya ko kai goma kamar yadda nasu ya karantar da mu sa'annan kuma ko ka ƙara da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga idan ka ce subhanallahi walhamdulillah ma kawai tamla'ul mizan aw tamla ma samai wal ardi waɗannan kawai za su iya cika maka mizani dalilin da ya sa mala'iku suka riki waɗannan kalmomi guda biyu masu muhimmanci kenan idan mutum yana yin tasbihi lalle zai samu lada mai yawa a wajen Allah idan yana yin tahmidi nan ma zai samu lada mai yawa a wajen Allah idan ya ƙara da shukur wannan ma godiya kenan nan ma zai samu lada mai yawa a wajen Allah tasbihi da baki ake yi tahmidi da baki ake yi amma a shukur ana yi da gaɓoɓi ne wajen biyayya wa dokokin Allah da nisantan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to lalle waɗannan mala'iku aikin su kenan kamar yadda Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahar suna yin tasbihi dare da rana la yafturun ba sa kosawa ko ba sa gajiyawa wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma wani abin mamaki suna neman gafara ga waɗanda suke bayan ƙasa to Allah ya sa muna cikin waɗanda mala'iku suke neman mana gafara domin annabi ya tabbatar a cikin hadisi duk wanda ya kama hanya na neman ilimi to mala'iku suna neman masa gafara a wajen Allah kifaye ma a cikin ruwa suna neman masa gafara a wajen Allah tsuntsaye a sararin samaniya su suna neman masa gafara a wajen Allah sa'annan kwari iri daban-daban da halittu iri daban-daban suna neman masa gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda duk wanda ya kama hanyar neman ilimi musamman ma na addinin Allah na yadda zai bauta wa Allah subhanahu wata'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauwake masa hanya bihi saboda wannan wato zai samu hanya zuwa gidan aljanna Allah ya sa mu dace saboda haka wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga waɗanda suke bayan ƙasa ala ku saurara ya ku mutane inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara kuma mai jin akwai kwatankwacin wannan aya fadin Allah ta'ala alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla lalle waɗanda suke dauke da al-arshi da wanda yake gefensa ya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi tare da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala suna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa yu'minuna bi kuma suna imani da Allah shi kadai ya cancanta bauta masa wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani saboda haka duk wanda ya yi imani to yana daga cikin waɗanda mala'iku suke neman masa gafara suna neman masa sassauce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sassauta mana suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi ta kulla shay'in lalle kayal wace kowane irin abu a nan duniya rahmatan wa ilma rahama da ilmi ya Allah faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wa tabu sabila suka bi hanyanka na ƙwarai ya Allah ka gafarta musu wa kaihin azabar jahim ya Allah ka tsare su daga azaba ta wutan jahannama ranar takin alkiyama Allah ya samu dace to amma waɗanda suka kafirta su kan sun lalace su ba sa samun wannan garabata shine Allah ya ce wallazina takazu min dunihi awliya wallazina takazu min dunihi awliya Allah hafizun alayhi حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل duk waɗannan gara ɓasosin da ake yin bayani ya kamata a ce masu hankali su gane amma ina kaga na takazu min dunihi awliya duk waɗanda suka riƙi koma bayan Allah suka riƙi waɗansu waliyyai, ko waɗansu ababen bauta ko waɗanda za su dogara kansu iyayen gida koma bayan Allah to hakika waɗannan sun lalace duk garaɓasan da ake magana ba za ta shafe su ba Allahu hafizun alaihim kuma Allah shine mai kiyaye su wa ma anta alaihim wakil kai din nan ba a dora maka ka rinka kula da su ba kai naka wa'azi ne kawai in ka yi wa'azi shikenan wanda ya wato ya dauka ya yi aiki da wa'azinka to wannan zai taimake shi wanda kuma bai dauka ba wannan ya rage nasa saboda haka wannan shine abinda ayoyin nan suke nufi lalle akwai wa'azi mai karfi a cikin waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. ba mu abba